wannan kuma miladiya 23 2023 a wannan zama namu na tafsirin alkur'ani mai girma da bayanin ma'anonin ayoyinsa da muke gabatarwa a wannan babban masallaci na juma'a da ke jami'ar yusuf mai tamasile yusuf mai tamasile university kano wacce ta shahara da northwest university a jihar kano arewa maso yammacin najeriya yau shine za mu ƙaddamar da zama na goma sha tara a cikin darussan da muke yi na tafsirin suratu sad wanda yau in Allah ya so ya yadda za mu tashi ta'aliki akan tafsirin ayoyi na goma sha hudu zuwa abin da ya sawwaka to kamar da muka saba a wancan karan mun ɗau dogon lokaci daga aya ta sha biyu zuwa rukunin ayoyin gaba ɗaya har izuwa aya ta goma sha shida amma a tafsirin namu mun tsaya a aya ta goma sha uku Allah ya ce kazzabat qablahum qaumu nuhin wa adun wa fir'aunu dhul autad wa thamud wa qaumu lutin wa ashabul aikati ulaika al ahzab kafin quraishawa mutanen annabi nuhu da adawa da fir'auna ma'abocin ƙarfi da samudawa da mutanen annabi lutu da kuma mutanen al'aika su ne mutanen annabi shu'aibu dukkansu sun ƙaryata manzannin da aka aika musu kuma yawanci mutanen ma ana faɗan manzan a tare da su in ka ɗauka a nan in ka ɗauke samudu da ba a ce musu ƙaumu salih ba da kuma ashabul aika ba a ce maka musu qaumu shu'aib ba to ku mutanen maka ku suwaye da har za ku ji cewa za ku gagara Allah ula'ikal ahza waɗannan su ne ƙungiyoyi masu ƙarfi masu isa waɗanda idan ana maganar gagara ma inda za a inda a ce bisa ga ƙaddarawa ɗan adam zai iya gagara to waɗannan su ne za su gagara to dama lafazin ula'ikal ahzab din ne ba mu ɗan tsaya a kansa ba mun karkare akan annabi lut wa qaum lutin wa ashabul aika mun ce ashabul aika sune ahlu madyan mun faɗi kuma inda garin yake sai Allah ya ce ula'ikal ahzab wa'annan mutanen da aka ambata don ana maganar masu ƙarfi masu isa wa'anda suke da wato suke da dama da a ce ɗan adam zai iya tserewa azabar ubangiji wataƙila da waɗannan sun tserewa azabar ubangiji to amma dukkansu Allah ya gama da su domin a iya gazawar mu ma ta tattara bayanai mun yi ƙoƙarin suranta yadda Allah subhanahu wataala ya gaza ya gama da su kuma duk ba su gagara Allah ba to ina kuma ga waɗanda ba ba su kai su ba sai Allah ya ce in kullun illa kadzabar rusula fa haqqa iqab dukkaninsu gaba ɗaya wayannan mutanen da aka faɗa dukansu sun ƙaryata manzannin da Allah subhanahu wata'ala ya tura musu to iqabi uquba da ladabtarwata ta da horona haƙa sai ya tabbata a kansu da dama ni a cikin sifofi na Allah akwai horaswa da kuma lallasawa amma lallasawar da horarwa ba akan kowa suke faɗa ba sai akan wanda yake ya saba mini sai ya amfani da kalmar in wacce take nafiya ce ana kore magana da ita in naqulu illa taraka ba'du alihatina bisu ay ma naqulu illa taraka ba'du alihatina bisu irabinta shi ne in an nafiya kullun dinnan da aka ce kullum, tanwinin da ke jikin kullu tanwini ne na iwa wanda yake iwadun ne an alkalima wa hiya hum ai in kullihim ko kulluhum dukkaninsu gaba ɗaya wa kullu din waqa'a mawqi'a muftada illa kadhaba rusul illa kadhaba rusula face dukkansu kowanne ya karyata manzo kuma karyata manzo ɗaya karyata ragowar manzanni ne a haƙa iqab sai uquba ta ta tabbata akan su nan iqabi kaga haqqa shine fi'ilin tabbata iqabi kuma shine fa'il amma kuma sai ka ganshi da kisra to me isa ya zama da kisra dalili saboda akwai idafa ta ya'u ya'ul mukhatab iqabi uqubata to da aka shafe ya'un din to sai wajen ya shagala da harkar da tafi cancanta da ita shine kisra kuma abin da isa aka shafe ya'un din domin domin ƙwarewa ta zance ya zama komai ya ƙare da ba da ba domin in ka kula kazzabat qablahum qaumu nuhin wa adun wa fir'aun zul autad kaga dalil ce ko wa samudu wa qaumu lutin wa samudu wa qaumu lutin wa ashabul aika ulaika al ba. to tunda ba'un ce in kullun illa kadzabar rusula fa haqqa iqab amma da kace fa haqqa iqabi kaka ka dan saba da yanayin eh, dirin zancan to sai aka bar shi a haka wa illa asalin sa fa haqqa iqabi ne an ya an an an shafe huzifat ya'ul mutakallim huzifa huzifat ya'ul mutakallim lirri'ayati alal fasila amma sai aka bar sukunin a sai aka bar kasrar da take kan wato ba'un din wanda idan da ya'ul mutakallim din tana nan haka zai kasance haqqa kuma bi ma'ana tahaqqaqa wa ma'anahu ay kana haqqan tunda dama akwai uqubar akwai maganar uqubar ku ne a cikin ku akwai wa'anda gani suke kaman ba da wasa ba ne? to da na saukar da bala'in akan adawa sai ya tabbata a gare ku gaske ne domin su kansu samuda ba su san haka Allah yake ba domin da suka tashi suka rirrike hannun juna suka kewaye garin suka ce in ya so suna zaune a inda yake akwai tudun rairayi kuma da duwatsu a wurin al-ahqab inda tudun rairayi yake to sai da ya ce musu to tamatta'u fi darikum salasata ayyam sai suka ce to mu ga ta inda mala'ikan ko wani zai shigo ya azabtar da mu suna cewa man ashaddu minna quwwa to san kuma Allah zai iya zuwa musu ta sama ba sai Allah ya zo musu ta sama sai gashi nan wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma ko su yanzu da zaka tashi ɗaya daga cikin su tunda ba wanda ya saura Allah ce fa hal lahum min baqiya a lokacin ai an samu raguwa adawa bayan an gama kashe wa'annan domin annabi lut ai shi ma ad shi ma cikin kabila ada ne annabi hud kuma akwai wa'anda suka yi imani da shi su ma adawa ne amma da annabi lut da annabi hud ya mutu ragowar musulman ma suka mutu a hankali a hankali suna mutuwa ba a sake haihuwar wasu sai da ya zama gaba ɗaya an waye gari ba sauran wata kabila sunanta adu su samudawa haka Allah ya su gaba ɗaya ba wani wanda ya rage kuma ba samu samudi har wa'anda suka yi imani da annabi salo duk gaba ɗaya to da ka tashe su ko ka tashi ko a tashi wa'anda suka rayu a kusa da su a ce ya Allah yake kwan aka aka aka sa a ya Allah yana babu mutum tashi domin haka aka yi wa adu haka aka yi wa samudu haka aka yi wa ashabul aika kaga kenan haqqa iqabullah hukubar Allah ta bayyana ƙarar an gane cewa lallai ashe gaskiya ne haka take shi yasa haqqa bi ma'ana tahaqqaqa ita kuma uquba bahaushe ma haka yake cewa uquba amma asalin ta larabci ce abinda take nufi shine ko dai abinda ake wa mutum na horo domin ladabtarwa ko kuma domin sakawa gwargwadon abin da ya na laifi shine uquba kaga kullan akhadna bi dhanbihi kowa Allah yana kama shi da gwargwadon sa wani ai masa kaza wani ai masa kaza to ai kullu tilka al ahzab qad waqa'at fi takdhib rusulillahi fa wajaba alaihim iqabullah falyahdhar al mukaththibuna bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam to darasin da zamu dauka anan shine wanda duk yake karyata manzon Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyayi kansa an yu'aqabu bima uqiba man qablahum kada Allah ya musu ukuba da irin abin da yi wa mutanen da suka gabace su kamar yadda Allah ya faɗa kazzabat qablahum qaum nuhin wa ashabur rass wa thamud wa ad wa fir'aun wa ikhwan lut wa ashabul aikati wa qaum tubba kullum kazzaba rusula fa haqqa wa'idi ay fa haqqa wa'idi oh sai kashedi na da na dinga musu sai gashi ya zo ya faru abinda nake musu kashedin kamar yadda kuma Allah ya faɗa a cikin suratu ghafir kazzabat qablahum qaum nuhin wal ahzabu min ba'dihim wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liyakhudhu wajadalu bil batil liyudhidu bihi al haqqa fa akhadhtuhum fa kayfa kana iqabi to kaga anan Allah yake tambaya fa kaifa kana iqabi ya kuka ga uqubata da bankashi da kuma ladabtarwa ta akan waɗannan mutane da kuka gani kuna ganin akwai wasa a cikin al'amarin babu wasa to anan darasin da za mu ƙara ɗauka ‘yan uwa shi ne su ɗaya shi ne ƙaryata manzo kuma har yau masu ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kansu kuma ana ƙaryata manzo Allah sama a wannan zamanin ta hanyoyi daban-daban akwai wanda ba su yarda da tashin alkiyama ba suna nan gani suke duk wahalar da kanku kuke magana tashin alkiyama ba ita a zahiri kuma da gaske ne ba su yarda ba akwai wanda ma gaba ɗaya sun kafirce wa Allah da abin da Allah ya aiko manzon Allah alaihi wasallam irin wanda a da watakila musulmai ne ma yanzu kuma suka yi ridda ta hanyar ilhadi su ne masu wannan addinin da ake cewa addinin ilhadi ne ake cewa atheism ko atheism atheist ko atheist waɗanda su a tunaninsu ba Allah kuma abin da zai baka haushi da takaici ka ga larabe wanda ya taso a cikin larabawa wai kuma shi ma kuma ya imani da Allah a karo na farko ya taso a wani aƙida kuma yanzu saboda tsabagen sharri na zamani kuma sai ka ga ya zo ya kuma ji wai wai yana da shakka a kai akwai waɗanda suke ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda shedan yayin su kurba akan wasu al'amura na rayuwa kamar misali waɗanda suke ganin kaman ba a yi wa mace adalci ba to saboda feminism su feminist ne 'yan Ah, ko mu ce masu addinin huta gona da iri gaba da al'amarin mace sai su gama ma wai an zalunce ta hatta a addini duk wani abu da manzo Allah ya faɗa game da abin da ya shafi mace sai su ki yarda da shi akwai kuma masu ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda shubuha da kuma san zuciya kamar waɗanda ba su yi imani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam akwai wanda suke kira zuwa ga Qur'ani zalla yanzu magasha su fara fitowa suna nuna cewa su mai tatsini eh, ba a yi masa adalci ba muna gani yanzu a social media suna bayyana haka cewa irin su mai tatsini ba a yi masa adalci ba an kashe su bisa zalunci kuma da a wasu shine wato yaɗa ɓarna ta hanyar inkarin maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam to su masu kuka da kansu domin abin da ya faru akan wayancan mutanen zai faru a kansu domin manzo Allah sallama Allah ya aiko shi ne dan ai masa da'a wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idhnillah yi masa da'a ku a cikin abin da ya faɗa kuma annabi wasallama ya aikata abubuwa dan ya fassara mana qur'ani a aikace ba wani dan adam a duniyan nan a yanzu da zai tashi ya ce maka da aka ce sallah a ƙur'ani, ni da idona na ga annabi ya yi sallah shi yasa nake yin irin wannan sai dai ya ce maka haka ya taso iga na gabansa suna yi su ma haka suka taso suka gada su ma wa'ancan haka su ma ƙarshe dai har a kai zuwa ga wa'anda a wajensu su suka ga annabi sallama din to kaga hadisin ya tabbata kenan a aikace saboda haka sai su zo suna zagin maliku suna zagin ah, ahmadu suna zagin bukhari suna zagin muslim har suna yi wa mutane izgili kan cewa wai an riki buhari da muslim a matsayin kishiyoyin allah saboda tsabagen san zuciya kuma sun san ƙarya ne ba haka ba ne sun san cewa babu wani hadisi da ya ci karo da ayar alƙur'ani ko ɗaya babu in ku hakka same shi wanda ya ci karo da ayar alƙur'ani ya saba mata to ba hadisi ba ne domin ma yana ɗaya daga cikin hanyoyi na wurgi da maganar da aka ce hadisi ce in aka ta ci karo da alkur'ani ƙarara to amma akwai lokacin da zuciyar mutum za ta raya masa cewa wannan magana ta saba wa ƙur'ani ashe shi ne yake zaton ta saba wa ƙur'ani saboda bai san ƙur'anin ba ko kuma bai san yadda ake fahimtar zancen ba amma da an yi masa bayani sai ya gane shi yasa ibnu khuzaima Muhammad ibn Ishaq Allah ji kansa da rahama wanda ya rasu shekara ta ayyuku da sha ɗaya ya ce duk wanda yake zaton cewa akwai hadisai guda biyu da suke cin karo da juna to ya kawo min su zan haɗa masa na ji wani a cikinsu ya yi tambayoyi guda ɗari a cikin wai a amsa masa tambayoyi guda ɗari wallahi da na ji sai ba da tausayi Abinda ba tambaya ba ma shi ya mai da shi tambaya wanda abubuwa ne waɗanda suke min albadihiyat wanda duk wanda Allah ya haska masa a zuciyarsa zai iya fahimta misali daga ciki sai ya ce maka to to ai qur'ani ya ce da manzo Allah waje daka ailan fa'ana Allah ya zo ya same ka talaka sai kuma ya wadata ka qur'ani ya faɗa haka ko bai faɗa ba to amma ku a hadisi kun ce manzon Allah ya rasu Eh, wato wata rigar sama irin ta yaƙi ya ba da ita jingina a hannun wani ba Yahudi ya karɓi hatsi an yi amfani da shi a gidansa kun saba kun ta ƙur'ani. Ƙur'ani ya ce fa'agana sannan ku ko kun ce wa manzon Allah ya rasu to me me cin karo da juna ana manzon Allah sallama hayya rasu yana da abin da yake ciyar da iyalansa akwai gonaki gonar gonakin da aka samu a yakin banun nadir akwai gonar fadak akwai gonar taima wayanda wannan gonakin ana noma su mutanen wurin aka ba wasu cigaba da nomawa na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam tunda da aka je banun nadir din guduwa suka yi da suka gudu to ya zama Allah ya dawo da manzon Allah wannan ma afa'ahu Allahu ala rasulihi sun zama karkashin mulkin Annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan gonakin sai aka ce to in aka noma su sai shekara ta yi in sun tashi fidda amfani to sai a raba masu aikin sai a ba su rabi rabin kuma sai a kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nasa halal ɗinsa ne to yadda yake ne sai ya kwashi abin da zai ciyar da iyalansa na shekara in ya kwasa to akwai ahalul baiti da sukan zo su kawo wani wani yana bukata aure wani yana da bashi ko wani yana da wani abu wadda manzon alaswa shi ne uban ɗakinsu gaba ɗaya da 'ya'yan Abbas da shi kansa Abbas ne da 'ya'yan Aliyu da shi kansa Aliyu da 'ya'yan Ja'far Ja'far ya rasu da yayan aƙilu da shi kansa aƙilin. to kuma maza Allah tun da ya samu wannan wadatar ya ce da duk wanda ya mutu ana bin sa bashi iyalansa ne za su biya yanzu duk wanda ya rasu a raba gado in akwai bashi a kansa a zo ni zan biya to da zara wannan kuɗin ya zo da shi annabi sallallahu alaihi yake in ya gama da wannan bukatun gaba ɗaya sai tattara duke sai ya mai da ita baitul mali sai mai da ita baitul mali to wannan mawadaci ne ko ba mawadaci bane mawadaci ne to sai aka zo batun watakila annabi sallallahu alaihi wasallama ya baki yana so ya ciyar da su wannan nau'in na abinci kuma wannan abinci na bayahude ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yana so ya masa mu'amala ta yarda da aminci la'alla sai maza su ce muna son hatsin wajenka sai ce to ku bani dabino ko kuma ku bani kuɗi sai ya ce masa to yanzu babu la'alla shi da kansa zai iya cewa to ai kana da wata silke ka ban ita in aje in an samu kuɗin aban wannan zai iya zama yayi nisa da gaskiya ba zai zama yayi nisa da gaskiya ba sai a bashi sai a karɓa ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kira ba yahudan nan muna son hatsi ya kawo ya kawo hatsi kuɗinka za mu baka zuwa lokacin da muka samu tunda manzala ya kwashi nafakar iyalinsa ya bayar ya kuma mai da ragowar baitul mali kuma ba zai je baitul mali ya ɗauko kuɗin sadaka ba sallallahu alaihi wasallam tunda shi baya cinta ya riga kuma ya bada ita sadaka to yanzu sai ya ce masa to kuma da manzo Allah ya ga dama ita wannan silken da ya bayar in aka siyar da ita za ta biya kuɗin hatsin kuma a samu canji da ya zama akwai talauci ana akwai tsiya ba talauci ba tsiya wannan idan muka ɗauki fa'aghina ana nufin ma shi kenan ya raba ka da talauci amma a wadata ka ai ba yana nufin an raba ka da talauci ba za ka iya talauci shi kuma talaucin ba za a sama zaɓaye da kansa ba wai Allah ne ya sa masa talauci ya rasa yadda zai ba a'a ya zaɓa ne don ya dinga jin irin yanayin yadda wasu daga cikin al'ummarsa suke ji kuma ya koya musu in an ji ga yadda ake yi amma su da yake sun taɗaice tunaninsu a wuri guda sai su kasa fahimta to saɓawa wa annabi ne sallallahu alaihi wasallama kuma yana janyo a faɗa cikin irin wa'annan zabo. in kullum illa kadzabar rusula fa haqqa iqab Allah ya ce wa ma yanzuru haula'i illa sayhatan wahidatan ma laha min thawaq Allah ya ce wa ma yanzuru haula'i wayannan mashirikan makkan na quraishu da suka ƙaryata manzala suka kisi imani da shi ba wani abu suke dako ba illa sai sayhatan wahidatan in ba busa ɗaya ba malaha min fawa wanda ita wannan busar ba ta da kwangi ba ta da ta biyu ba a yi mata kwangi ba ta ɗaga ƙafa ba ta jinkiri to ubangiji subhanahu wataala da ya gaya masa cewa azaba ta faru akan samudu da adu da fir'aunu zul auta da ashabul aika da qaumu lut ubangiji ya gaya musu haka to sai kuma ci gaba da fallasa su cewa to su wayannan mushrikan sun ji wannan din amma ba su imani ba yanzu kawai abu ɗaya rage Watakila sai ya zo ne za su yadda shine aka busa ƙaho wannan busa ita ce sai hatan wahidatan ita kuma fa busa ƙahon nan in kuka yi sakaci ta zo fa in ta zo fa shikenan za ta yi awon gaba da ku ita ba a yi mata kwangi to lafazin ha'ula'i da ke cikin wannan aya malamai sun yi saɓani akan suwaye ha'ula'in mun yarda dai cewa ismul ishara ne wa'ancan to su waye wa'ancan din anan mutum biyu ne ko dai wa'ancan qaum nuhin wa ad wa fir'aun dhul autad wa wa thamud wa qaum lut wa ashabul aika su ma za su iya zama wa'ancan din ko ko kuma wa'annan da ake magana da su qur'ani yake sauka suna wajen kafirai to ya yafi dacewa su zama su ne ha'ula'in nan su ne wa'anda ba su mutum ba tukuna wancan zai riga sun mutu ai su sai hatan wahidatan ta gama faɗa musu shi yasa sai a da yawa daga cikin malaman tafsiri suka tafi akan cewa ha'ula nan da ake nufi ana nufin ƙuraishawa mutanen makka kamar yadda ibnu ashur Allah ya ji kansa da rahama a cikin at-tahrir wa tanwir yake cewa ta tabbatu istilah alquran na bibi salam magana ta alqurani fa wajadtuhu sai na gano idza ta'amala haula'i in dai kaji qur'ani ya ce wa'ancan lam yakun ma'ahu musharun ilaihi mazkur kuma ba a yi maka bayanin wa'ansu mutane a baya kai tsaye da su ake nufi ba to annahu yuridu bihi almushrikin min ahli makka kawai ka kaddara formula ce mushrikan makka ake nufi kuma ibn ashur ya isa ya faɗi wannan magana da haka wa ma yanzuru haula'i in ka ga za zaka ce mushrikan makka ba komai suke jira ba to lafazin an ba shine gani ba to amma ma'anarsa al-intizar ai wa ma yantaziru haula'i domin a an yanzuru ai an tsago shi ne daga annazaru ne bi ma'anar intizar kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul an'am hal yanzuruna illa an humul, mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik ka gani hal yanzuruna ay hal yantaziruna akwai abin da suke jira ne in ba su ga mala'iku sun zo kiri da muzu ba ko kuwa fahal yantaziruna illa mithla ayyamin ladina khalau min qablihim a can ƙarshe ƙarshen suratu yunus dan haka wama yanzuru haula'i illa sayhatan wahidatan to ma ma'ana sayhatan wahida sayha dai mun san shine tsawa tsawa ita ce sayha kamar yadda Allah ya yi wa samudawa kaga su ma sai hatanci to amma anan sai aka fassara sai haɗin da cewa wahida domin a nuna maka cewa girmanta ya kai a ce ita kaɗai za ta sa kowa ya mutu wanda duk ya rage a ban ƙasa da an yi busa wannan ƙahon ƙarar ƙahon da rugugin da ke cikin ƙarar ƙahon ba zai ba komai da rai shi kuma mala'ika ya riga ya haɗi ƙahon jira yake yi kawai Allah ya ba shi dama ya busa shi kuma wannan mala'ikan malamai sun ijma'i akan cewa shine israfi ko da yake babu nassi ingantacce an ce nassin da ya zo kamar fihi da'af wallahu alam amma dai in ijima ijma kan cewa mala'ikan da zai busa shine Israfil kuma dama sabata fi nas cewa akwai Israfilu a cikin mala'iku wan ijima ijma akan cewa shine zai busa kuma ya kamata kowane musulmi ya san akwai mala'ikan da zai yi busa ko da bai san cewa sunansa Israfilu ba amma dai duk musulmin da ya zo duniya ya rayu rayuwa har ya iya sanin bambanci tsakanin kuɗin ƙasarsa da na wata ƙasar ya iya gane cewa kaza zai iya isa ta in ci abinci kaza ba zai ishe ni ba ya iya gane cewa in na bi zan iya zuwa gida to ya zama wajibi a gare shi ya san akwai akwai wata busa da za a yi ta ƙaho kuma ya zama wajibi ya san mala'ika ne Allah ya bashi iko zai yi busan ƙahon kuma ya kamata ya sani cewa malamai sun faɗa cewa mala'ika Israfilu shi zai busa amma ko da bai sani ba ko da bai san cewa mala'ika Israfil bane in dai ya yadda cewa mala'ika ne to mumini ne amma wanda bai yadda da za a yi busan kaho ba to bai cika mumini ba domin yana daga cikin babi na imani da ranar lahira to Allah subhanahu wataala yake cewa ba wani abu da suke jira ba illa sayhatan wahida face busa wacce za a yi ta guda ɗaya ɗaya ɗayar busa wacce idan aka yi ta gaba ɗaya kowa zai mutu malaha min fawaq ita wannan busar ba a yi mata kwangi eh, abin da ake nufi da kwangi shine idan aka tatsi nono a jikin saniya ko a jikin taguwa domin a yi kalace to wannan tatsar kun ga ayi misali za a tatse nonon gaba ɗaya amma duk inda ka kai ga ƙoƙarin tatse nonon in ka batta to wataƙila ana zuwa aka yi kalace aka yi komai zuwa an jima haka in wani baƙo ya zo ko wani ya zo ko wani bai ƙoshi ba ko wani abu za a iya cewa kai da Allah ku ɗan koma jikin saniyan nan akwai ɗan abin da ya raguwa a yi da tatso shi to wannan tatsa ta biyun ita shi ake kira kwangi na fi tsammanin kamar asali kalma ce ta fulatanci hausawa suka ara Allahu alam to amma shine kwange shine tatsa ta biyu shine fawaq bi fatahil fa wa wal waw fawaq shi yasa sai suka ce shine miqdaru fuwaqin naqa ko kuma suka ce ana karanta ta fuwaq ma laha min fuwaq kamar yanda yazo a qira'a sab'iyya qira'ar hamza da aliyul kisa'i da khalaf wama yanzuru haula illa sayhatan wahidatan ma laha min fuwaq fuwaq wannan qira'a ce mutawatira qira'a ashariya in ka so ma ka ce sab'iyya shatibi Allah ya ji kansa da rama a cikin hirzul amani a babin suratu sad yake cewa wa dhammu fawaqin sha'a khalisatin adif lahu arrahab wahid abdana qablu dukhlula wa dhammu fawaqin lafazin fawaq nan yi masa rufu'a sha'a masu karantawa masu shinun su ne suke yi su ai masu shinun wa dhunnuqat shinun lil kisa'i wa hamzata ko kisa'i da hamza su ne ashabu shin to sai ka ƙara da khalaf al'ashir a cikin ƙira'arsa ta goma da aka su suna cewa malaha min fuwaq wal muradu bil fuwaq shine abin da ke tsakanin tatsa biyu dan wannan lokacin to sai suka ce amma aka faɗe ta asalin zance in an ce fawaqin ko in an ce fawaqin ana nufin hutu a dan huta sai a ci gaba ko kuma a koma a sake a sake abu shi ma ana ce masa fawa ko kuma a yi ta zuwa ana dawowa shi ma ana ce masa fawaq to don haka kiraar fuwaq da fuwaq ta alqura'u thalatha hamza da kisa'i da khalaf alkufiyun illa asiman da kuma fawaq ita kuma ta jumhur gaba ɗaya نافع المدني ابن العلاء ابن ابن ابن العلاء البصري ابن كثير المكي عاصم ابن ابن النجود الكوفي يعقوب الحضرمي لكما يزيد بن القعقاع ابو جعفر المدني لكما ابن عامر الشامي سو بكوي gaba ɗaya suna cewa malaha min fawaq yana nufin ita alƙiyama busar da za a yi fa da an yi busa kwaf ɗaya za a yi wa kowa ba wanda za a bari kuma ba kamar admission ba ne, in baka samu a first batch ba to ka jira second batch ba yadda za a ce kwarewar jami'a ta kai ba za ta yi second batch ba kai ko result ne fa wa lokacin aka kafe to kuma kila ana nan ana nan ana nan ana nan an je senate an zauna an yi komai la'alla la'alla la'alla ma sai bayan an kafe an yi komai sai a samu wani almajiri sai izo iga wani abu da ba daidai ba sai izo ya rubuta complain takarda ta complain ya fara tun daga level coordinator level coordinator ya duba ya ga eh lalle ko an yi kuskure a computer ya sake dubawa kuma daga nan a dauka level coordinator ya kai wa examination officer shi ma i duba ya ga eh lalle abin nan yayi an yi kuskure a zo a gyara a zo board of examiners su zauna a ɗauka ƙarshe a kai senate ana nan gashi an kafa result an yi komai in ba a wasa ba kuma sai kaga an sake review ɗin abun to a duniya ne kada yake haka ita a lahira ba maganar review ba magana a sake dubawa kaga yanzu ministoci ne za a tura sunayen ministoci an tura kaso na farko a cikin kaso na biyu ma da aka tura hamma da an riga an tura ma aka zo aka ce a a canja a cirewa ne a sawa ne wannan duk a duniya ne ake haka shi Allah duk baya haka a al'amarinsa busa ne za a yi shi kawai za a yi shi ka shirya kawai ka tsira a wannan busan in baka tsira wato baka da wata hanya kuma ta tsira in wa ma yanzuru haula illa sayhatan wahidatan ma laha min fawa wayannan arnan makkan kawai jira suke yi ai busa wai sannan su gane to in kuma ka gane kuma ka ka rufta yaushe kuma kake da lokacin da zaka dawo ka gyara babu kuma abin da zai tabbatar maka ma da cewa halaka ta tabbata wato ai kuma ma sai ka ji ma wa qalu suna cewa rabbana ajjil lana qittana qabla yawmil hisab ya ubangijin mu ajjil lana qittana wato mu tun a duniya ma qabla yawmil hisab tun kafin ranar alkiyama ranar kididdiga ajillana qittana a gaggauto mana da kasan namu na azaba suna faɗa haka ne don su nuna manzo Allah wai bisu damu ba suna masu izgi to wannan maganar sayhatan wahidatan ba wai ta ake cewa as-sayhatul ula ba a'a sayhatan wahidatan busa guda ɗaya wacce ta isa ta yi komai ba sai an yi sakan ba sakan ba to wasu malaman suna ganin ita ce saiha ita ce busa ta farko kamar yadda Imam Shaukani Allah ji kansa da rahama ya tafi a kai. wasu kuma suna ganin cewa a'a saihatan wahidatan din ita ce busa ta biyu ba busa ta farko ba amma magana afi inganci ita ce busa ta farko ba annafkhatu thaniya ba ba وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب قبل يوم الحساب يا ubangiji ka gaggauto mana da kasanmu na azaba kafin ranar kididdiga kafin ranar sakamako wacce ranar alkiyama wannan maganar mushrikai ce Allah yake ba mu labarin abin da suke faɗa kuma da ma sun saba mushrikan da da na lokacin manzo Allah sallallahu alaihi bal ma har na yanzu ma ku ga na lokacin annabi sama yadda nadhr ibn al-haris ya fito yace in kana hadha huwa al-haqq min indika allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika inda qur'anin nan kai ka saukar da shi fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i kai mana ruwan duwatsu daga sama awi itina bi azabin alim ko kuma ma ka zo mana da azaba mai radadi to sai ubangiji subhanahu wata'ala ke cewa to ka duba ka gani ta inda zaka ga Allah yana da hujjar da zai azabtar da su ga abin da suke cewa rabbana ajjil lana qittana qabla yawmil hisab ya ubangijin mu ka ka ka ka ka ka gaggauto mana da azabar mu kafin ranar tashin alkiyama a nan ba su ce ƙabala yawon milkiyama ba sai suka ce ƙabala yawon milhisa ita kuma yau din shine yini kun san a yini ɗaya za a yi kiyama a gama an cira ta kiyama ne saboda mutane za su tsaya a gaban Allah ba wanda zai zauna tsayawa za a yi a tsaye za a yi komai a gama an kira ta da yomil hisab saboda komai ƙanƙanta abu sai an kawo shi an yi lissafi an kira shi daga yawmul akhir ranar ƙarshe saboda daga ita ba wata rana an gama da maganar ne kuma sannan akwai ma sanda ake cewa yau mu sai a kawo jumla guda kamar yawma malayan fa'u malun wala banun ranar da 'ya'ya ba za su yi amfani ba dukiya ba za ta yi amfani yawmal fata ranar da za ta kusantar da mutum zuwa ga gidansa na ƙarshe ko wuta ko aljanna yau mazalazin ranar girgiza tana da sifofi masu tarin yawa to abin da yasa suka zaɓi hisab ku ba dai kuna magana cewa wai ayyukan mu sai an kirga ba to mun ji a kirga din mun yadda ma akwai magana kirgen to mu tun yanzu nan a fara gabato mana da azabar to kuma sai suka ce rabbana ya ubangijinmu wannan dalili ne yake nuna cewa lallai fa hatta quraishawa ba su imani da annabi sallallahu alaihi ba sun yadda Allah ne ya halicce su kuma sun yadda Allah ne yake kula da su sun yadda da tauhidin rububiyya abu ɗaya ne bisu yadda da shi ne bisu yadda su kaɗaita Allah da ibada ba har suna cewa aj'al al-alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un ujab amma Allah ya faɗa a cikin suratul zukhruf wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah ibada bai su halicce su za su ce Allah ne alka Allah ya faɗa a cikin luqman wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah to kai ma don ka yi ikirari da rububiya ta ubangiji to kuma dole sai ka bauta masa shi kaɗai ka yadda da haka kuma sai ka tabbatar masa da sifofinsa domin shawa sun yi inkarin sifar rahman wa idza dole dole usjudu ƙalu, qalu Rahman. Na haka kai tsaye ikirari da rububiya kaɗai baya fitar da mutum daga da'ira ta kafirci sai ya haɗa da uluhiya da al'asma asma sifat to a nan ubangiji subhanahu wataala ya zuba bayani mai matukar gamsarwa a cikin wayannan ayoyi da muka karanta da kuma wato yanayi salo na, na, iya zance da kuma shiga zuci da kuma nau'o'i na abubuwa na balaga wanda watakila da za mu yi ta bayanin su da lokaci ba zai iya barin mu mu gama ba amma misali daga ciki ubangiji subhanahu ta'ala cewa ma yanzuru haula'i illa sihatan wahida wani lokacin idan ranka ya baci akan mutum ba za ka faɗi sunansa ba ta ce misali kai ne ka yi faɗa da zaidu sai ka ce wai zaidi ni yake kallo yake cewa kaza to ya samu matsayi kenan amma in ka gara ce wai wancan ni yake kallo yake yi wa kaza to cewar ka wancan mai magana ma zai fahimci cewa a lokacin baka ga damar ka ambace shi bane bai isa ka gayyace ka ambace shi yasa ubangiji sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma yanzuru haula'i tahqiran li sha'anihi wannan kuma uslubi ne balaghiyun المراد به التحقير والتهوين wani uslubi ne na balaga wanda dalilin yin sa saboda wato kaskantar da su da kuma nuna cewa ba a bakin komai suke ba kuma a ciki akwai nuna maka ka yi haƙuri duk abin da maƙi da magauci da wanda bai imani ba zai maka domin duk matsayinka dai ka san dai annabi sama gaba yake da kowa amma ku ga a gaban suke cewa ajilla na qittana qabla yawmil hisab saboda kai ma dan an jefe ka da magana ta isgili da nuna cewa baka isa ba wannan kakka damu to da wannan sai ya zama ayoyin da muka fassara sun kare zamu shiga kuma aya ta gaba Allah madaukakin sarki yake cewa isbir ala ma yaquluna wadhkur abdana daud dhal aid innahu awwab inna sakharna aljibala ma'ahu yusabbihna bil ashi wal ishraq wat tayra mahshura kullun lahu awwab وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب to Allah madaukakin sarki bayan ya gama magana akan kafirai da irin abubuwan da suka aikata na ƙaryata manzanni wa qala al-kafirun hadha sahirun kadhab tun daga nan aka fara har izuwa nan inda muka tsaya to anan sai ubangiji subhanahu wata'ala ya karkata akalar zancen izuwa ga wato bayani da kuma haƙurƙurtar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam akan cewa yayi haƙuri kada ya damu da abin da suke faɗa kuma ya karkatar da al'amarinsa zuwa ga Allah domin akwai abubuwa ƙarara da suka faru da waɗanda suke faruwa da suke tabbatar da Allah shi ne Allah ba dole sai waɗannan sun tabbatar da haka ba sannan Allah zai zama shi ne ubangiji shi kaɗai abin bauta to sai Allah ce isbir ala ma yaquluna yi haƙuri ka jure akan abin da suke faɗa na ƙaryata ka da suke yi na ƙaryata ka da suke yi da kuma nuna cewa kaman ba Allah subhanahu wata'ala ne ya aiko ka ba manta da su kyale su kada ƙaryatawar ya sa ka ji kaman za ka halakar da kanka la'allaka la'allaka bakhi'un nafsaka Allah ya kunu mu'minin kyale su bari mu baka aiki wanda zai shagalar da kai uzkur abdana Dawud. tuna bawanmu annabi Dawud. alaihi salam zal aid wanda Allah subhanahu wata'ala ya bashi ƙarfi innahu awwab lalle annabi Dawud nan da Allah subhanahu wata'ala ya bashi ƙarfi mutum ne mai yawan tuba idan yayi abin da ba haka ya kamata ya ba misali abubuwa ne guda uku abin da yake daidai da abin da yake ba daidai ba da abin da ya fi zama daidai to annaba ba sa yin ba daidai ba amma suna iya yin daidai suna iya yin abin da yafi daidai to idan suka yi daidai a inda ya kamata su yi abin da ya fi zama daidai to tuba suke yi wadhkur abdana daud dhal aid innahu awwab haƙiƙa shi mutum ne mai komawa mai komar da al'amuransa zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala inna sakhalna al-jibala ma'ahu haƙiƙa mun hore masa duwatsu yusabbihina suna yin tasbihi ma'ahu tare da shi in yazo zai tasbihi to duwatsu ma suna taya shi bil ashi idan rana ta ƙare dare ya shigo wal ishraq da kuma lokacin da rana take fitowa ta yi haske Waɓaira sannan kuma mun hore masa tsuntsaye mashuratan muna tara masa su kullun kowane ɗaya daga cikin wa'yannan tsuntsayen awwabun mai komawa ne da al'amarinsa zuwa ga Allah lahu zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala washaddadna mulkahu kuma mun ƙarfafi mulkin annabi Dawud wa ta yi nahul hikimata kuma mun bashi annabta wa fasl al-khitab kuma mun bashi iya zance da hikima to anan Allah madaukakin sarki ya wato ya rarrashi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma tare da buga masa misali da annabi Dawud alaihi salam da Allah ya bashi mulki kuma Allah subhanahu wata'ala ya ba shi iko malamai sai suka ce a nan akwai hikima don a nuna maka cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yanzu mutanen ƙwarisha suke rike da madafan iko na makka kuma Allah ya aiko shi a cikinsu suna gwada masa isa cewa bai isa ba bai isa yi abin da yake so ba to ya mai da al'amarsa zuwa ga Allah ai Allah ne ya aiko shi ko ai a cikin annaba akwai wanda Allah ya bawa iko daga ciki ga misali ɗaya shine annabi Dawud alaihi salam to kuma gashi da ikon kuma ya ci gaba da kira zuwa ga Allah alhamdulillah yahdikumullahu sabalakum gashi ya ci gaba da kira zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma ah, ya ci gaba da tsarkake ubangiji subhanahu wataala kuma bawa ne na Allah dan haka mulki ma na Allah ne in Allah subhanahu wataala ya ga dama zai iya bawa duk wanda ya so sannan kuma a ciki Allah subhanahu wataala ya faɗi irin yadda shi Annabi Dawud din alaihi salam yayi wato gwagwarmaya hatta ma a wajen ibada da wa'anda ba mutane ba kamar dabbobi da tsuntsaye to anan na ɗaya daga cikin wuraren da aka ambaci kissar annabi Dawud wannan na ɗaya daga cikin kissoshin da ake rarrashin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama da shi Imam Shaukani Allah ji kansa da rama yake cewa abinda Allah yake nufi anan wazkur abdana Dawud ai kissata wa uzkur kissatahu fa innaka tajidu ma tatasalla bihi domin in ka karanta kissar annabi Dawud a ciki akwai abinda zaka samu wato ka ɗebe kewa da shi akan irin halin da kake ciki da kuma irin abin da mutanenka suke maka wanda in dai ka karanta ɗin to za ka samu waraka kuma insha za ka ƙara samun ƙarfin gwiwa to a nan, wannan zai ja mu zuwa ga ɗan karanta isar annabi Dawud kaɗan alaihi salam mu ji kuma wane ne Dawud musamman a tarihin na addinin musulunci ya iya daga cikin annabawan Allah subhanahu wata'ala wanda wajibi ne ga duk wanda yake musulmi ya san Allah yana da annabawa kuma a ciki akalla ya san annabawan da Allah ya ambata a cikin alƙur'ani guda 25 wanda annabi Dawud yana cikinsu to lokaci yayi la'alla ba za mu iya karaɗe tarihin annabi dawud ba duk da cewa za mu rage usulubin tsawaitawa za mu dinga taƙaita kan abin da muka fi buƙatarsa za mu dakata a nan insha Allah a karatunmu na sati mai zuwa sai mu tashi game da tarjamar annabi dawud alaihi salam kuma dai har yanzu ba mu yanke shawarar mai jan baki ba shi sa ga har yanzu ba mu zo da mai jan baki ba amma insha Allah muna nan a kai. za mu yi bayani abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh